hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da shekara 1435 daidai da 16 ga watan oktoba shekara ta 2014 wannan shine majalisi na 30 daga cikin jerin giyar karatukan wannan littafi mai suna hikbatun min at-tarikh wallafan dr usman ibn muhammad al-khamis Allah madauke sarki ya saka mishi alkhairi wannan littafi ne da ke kokarin tantance bayanai na abubuwan da suka faru a matsaloli na rigingimu na siyasa da rashin ainihin fahimtar juna da ya faru tsakanin magabata tun daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wa wa har zuwa shekara ta 61 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa wa wannan malami na ƙoƙarin tantance mana me asalin gaskiyar abin da ya faru menene kuma ta'awilin wato wasu kurakurai ko wasu ra'ayoyi da suka bayyana daga cikin wasu mutane a wannan ɗabaka ta mutanen kirki da ƙoƙarin ba da uzuri ga waɗanda suka yi kurakurai da tantance mai asalin gaskiya akan waɗannan rigingimu waɗanda suka raba kan mutanen da a yanzu ake cewa musulmai Allah mu rike suke samu dace idan jama'a masu bi wannan karatu ba su manta ba kafin mu tafi hutun sallah mun tsaya ne akan karatu dangane da tarihin abubuwan da suka faru a zamanin khalifancin sayyidina Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda mun ji irin wato injazat irin abubuwan da ya aiwatar na kawo ci gaba ga al'umma a zamanin halifancinsa tun daga bude kasashe da yaƙe-yaƙen da musulmai suka yi da irin nasarorin da suka ci da kuma ayyuka da ya yi na da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da haɗa alkur'ani mai girma da ta hakikin nassan alƙur'ani mai girma a yanzu za mu tashi a inda mala yake cewa al-mabhasu rabi'u bida'u fitna mabhasi na hudu a cikin wannan ainihin babi dangane da masail da suka faru a tarihin halifancin sayyidina Usman zai magana akan bad'ul fitna farkon fitna. dan za a yi tunawa tun a lokacin muka ce dama an gama iya karatun abin da ya faru na zaman lafiya daga nan har ƙarshen littafin to bayani ne akan rigingimun da suka faru tun daga kan farkon fitilar shine kamar da zamu zo mu ji gulma da tsegumi da ainihin suka da rashin tunani na wasu marasa kirki da marasa zurfin tunani waɗanda suka har haɗa maganganu suka ƙuƙƙulla zantuka suka zargi na Usman da rashin adalci da cutar da mutane da abubuwa na karya, har zuwa wannan abu ya zama sanadiyar rayuwarsa aka kashe shi daga nan kuma ra'ayi ya rabu tsakankanin sahabbai dangane da ya ya kamata a yi da waɗanda suka yi wannan ta'anniki na kashe wannan babban bawa na Allah maɗaukin sarki wasu suna ganin a jinkirka sai an ga abin da hali ya yi kamar sayyidina Ali kenan wasu kuma suna ganin dole yanzu yanzu ko a mutu ko a yi rai sai an nemi fansa jinin Usman su ne su ɗalhatu su ainihin Aisha da makamantansu a ɗayan ɓangaren kuma sai Muawiya shi ma ya taso da nashi ainihin rigima waɗannan suka haifar da rigingimu na Jamal da Siffina da kuma aka zo aka yi zaman sulhu da aka fi da suna a taki daga ƙarshe kuma aka sake samun wasu fanɗararru su ma suka fanɗare su ne khawarija suka fito suka ce kowa ma da ke cikin rigingimun nan batacce ne su kaɗai ne masu gaskiya suka bi suka dinga la'antar musulmai suka halarta jinin musulmai suka yi ta kisa har ta kai sun kashe na ali din shi kanshi rigima ta ƙara kamari mutanen makka suka nada a mutanen madina suka nada na hasan a matsayin khalifa a bayan baban shi ya zo ya ce ya aka zo wasu suka sake ballewa suka ce ba su yadda ba sayyidina abdullahi dan zubair shi ma ya kafa tashi daular lokacin da muawiya shi kuma ya ce sai dai a zaɓi ɗan shi yazidu bayan rasuwarsa sai na abdullahi dan zubair da ainihin husaini dan aliyu suka ki mishi mubaya suka gudu daga madina cikin dare sai na abdullahi dan zubair ya bi makka aka mishi mubaya ya zama halifa shi kuma yazidu a shi kuma abin nan sayyidina husaini ya tsaya yana jira ya ga me abin da zai faru can kuma kai kuma yazidu sai ya aiko da sojoji suka zo suka afkawa ainihin wato madina saboda 'yan madina kuma sun mai tawaye su sun ce ba su yadda ba aka yi harra aka yi kisa aka yi rashin mutunci kwana da kwanaki suka sake su ainihin musulmin dan ukuba shine ke kenan suka nufi makka za su yi su mata irin wannan ta'allutin Allah cikin ikonsa ya kashe wannan kwamanda lokaci guda yazidi shi ma bakin ciki ya kashe shi a waɗannan kwanaki cikin cewa ba a je an kai harin hammakka ba sai kuma daga nan kuma sai tasowar mirwaru dan haka shi ma ya taso ya naɗa kanshi halifa aka ci gaba da wannan rigingimu bayan rasuwar shi abdulmalik dan shi kenan dan mirwaru shi ma ya sake aiko da sojoji suka taho ma'ana a zamanin yazidu a zamanin yazidu din kuma aka kashe husaini karbala kenan za mu zo kan duk waɗannan tafasir din wanda shine abu na ƙarshe da zamu zo mu ji a cikin rigingimu aka sake aiko da sojoji suka zo suka sa hajjaji kenan suka zo suka tara mutanen makka wata da watanni wajen wata shida suka hana kowa fita a wannan shekara aikin hajjin ma da aka yi rabawa aka yi ma'ana su sa hajjaji wanda suka zo da makamai da sojoji wajen dubu takwas shi kuma Abdullahi dan zuba yana cikin garin Makka nashi sojojin da haka su sai suka hakura da Ka'aba aikin hajji su iyakacin su Ka'aba ba su je Arfa ba su kuma wanda suka tara Arfa da makamai Arfa da da inda ake jifa jamarat mina suka tare da makamai kowa da makamin shi aikin hajji ba jama'a amma kowa da makamin shi su sama da dubu bakwai duk wanda kuma suka gani ba cikin sa ba kisa ne kawai da sai da sai da aka shiga makka aka kashe abdullahi dan zubair sannan sa hajjaji suka samu suka karisa wannan aikin hajjin nasu shi a matsayin shi fa na amirul hajji bai je makka ba shi kuma wanda a matsayin shi na shugaban mutanen da ke garin musulmai shi kuma bai fito arafa da ainihin abin nan ba da wajen da mina da sauran wurare ba haka dai aka yi wannan abubuwa babu daɗi dai labaran kashe dai al'amari ya zo ya zama yadda yake hayya da gwalgwale ya zama haka to waɗannan tun daga nan waɗannan fitilin suka fara kuma har yanzu duniyar musulunci ba ta iya warware waɗannan rigingimun ba domin rigingimu ne na siyasa kullum ana samun wanda suke taso su suke harzuko su irin yadda waɗannan 'yan shi'a suka harzuko su ana samun wanda suke taso a kawai sanar da su kuma suna goyon bayan su wani ne sai dai a ci gaba da haka aka yi ta rigingimun nan jama'a shekaru bayan shekaru ya zama hukuncin musulunci ya zama alhukumu lil gali shine wanda yake shugabanci kawai shine wanda ya rinjayi saurayin da kasan dai mulkin soja duk wanda ya iya juyin mulki to dole kawai sai a saurara mishi har sai wasu kuma sun taso ta su kaya sun iya jiya shi tukun haka aka dinga shugabanci a musulunci aka abdala abin da aka fi sani da suna shura consultation shine musulmai su shawara wane ne ya kamata ya zama shugaban su wanda suka samu galaba sai suka ci gaba da sanya ƴaƴansu da jikokinsu har mulkin ya zama sarautar gargajiya har zuwa ainihin wato zamanin sarauta ta daula ainihin abbasiya wanda katar suka ruguza ta kai har ma ta baya da aka yi irin dauloli na fatimiyya irin na atrak irin na mamalik ire-iren su dai ga sunan dauloli a wurare daban-daban na musulunci da haka al'amarin ya zama saboda galibi mutane suna da wato abin nan ɗabi'a ce a cikin mutane san mallaka in suka samu mulki ba su rabuwa da shi illa man asama Allah sai wanda Allah ya tsaye shi yadda ka ga dinnan na yanzu suna yi dama haka mulki ya gada kowa ya samu mulki to yana sai ya samu satsuwa a ce kowa na kasan shi ma ya dinga jin kamar shi ma dan karamin Allah ne kawai umarni ake bi kawai sai mutum ya manta cewa shi ɗan adam ne mai shuɗewa. yanzu ina fir'auna sai dai labari ina hamana ina wane ne ga sunan shugabanni waɗanda suka mallaki duniya da ƙarfin tsiya ina jenkins khan ina Hulaku, ina ina hitler ina duk ina suke ko ma nan kusa ina bush wanda yake ganin zai murkushe gaba ɗayan iraki ya ta zama kamar kamar bola ina yake ne ko ya zama kana raye ko ka mutu da dole mulkin ka zai shuɗe mulkin Allah shi kaɗai ne yake wanzuwa Allah ya shigar da mu a takaice malam yace بدأت الفتنة في al ثلاث وأربع وثلاثين من الهجرة عندما al al al الطغامة بعض الجهلة الطغاة أن an على عثمان بن عفان رضي الله عنه yace fitina ta fara ne a cikin shekara ta 34 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma'ana bayan shekaru 24 da barin manzo Allah duniya kenan bayan halifancin Abubakar da halifancin Umar da wasu bangare na shekarun halifacin shi sayyidina Usman da yana cikin halifanci wannan fitina ta fara lokacin da aka samu wasu aljahala wasu wawaye wasu marasa tunani attigham waɗanda suke ainihin wato masu masu karamin hankali jahilai marasa zurfin tunani suka yi tunanin cewa za su yi wa yadda Usman tawaye fa amsaka bihim thumma annabahum ala fi'lihim wa tarakahum yasa aka kama su ya ainihin wato annabahum ya ja musu kunne ya musu kashedi ya gaya musu baƙaƙen maganganu yana musu wannan mugun aiki ne amma kuma sai sake su bai musu komai ba gashi na kasa mala yake cewa walaitahu lam yatrukhum walakinahu qadrul lahi yace ina ma da usman bai kyale su ba da kawai ya musu hukuncin da ya kamata a yi ma duk wanda ya tawaye kawai ya kashe su gaba daya yace amma Allah ya riga ya kaddara ne kaddara Allahu amran kana mafuda Allah ya riga ya kaddara wannan gidi musu san faru la manasa minha babu yadda za a guje musu walakinahu ce sai dai kuma su din lam yasbiru ba su haƙura ba balista addu aksara sai suka sake shiri na musamman wa akhraju marratan wa kharaju marratan thaniya fi sanati 35 min hijira suka ƙara shirya wani sabon tawaye wato a shekara mai zuwa bayan wacce kamar irin da muka fara ne sojoji ne a ce sun shirya juyin mulki an kama su sai kuma shugaba sai ya ji tausayin su ya kalli cewa akwai wata maslaha bari kawai ya kyale su to zai ganin maslaha ya kyale su amma su ba su kyale ba da aka ga ba a sassauci game da duk wanda aka samu da laifi na cin amana kasa treason shirya juyin mulki kisa ne babu sanayya babu daga kafa babu kuma cewa wannan namu ne duwar ga tarihin abin da ya faru da saman man batsa zamanin baban gida jiya da suke da kusanci baban gida bai daga musu kafa ba to ire-iren wannan abubuwan shine abubuwan da shugabanni suke yi ma waɗanda suka yi musu tawaye domin mulki bai zama dole sai ya zama akwai linun min gairi shidda wa shiddatun min gairi linin sai ta zama ana tsanani babu tausayi ana kuma tausayi babu tsanani Allah sa kun gane abubuwan guda biyu ya zama duk sanda ya kamata shugaba ya yi tsanani to kai tausayi gun tsananin duk da ya kamata kuma ya tausaya to kada ya tsanani a gun tausayawa yayi sassauci cikakke sanda ake bukatar sassauci sannan kuma ya tsanani cikakke sanda ake bukatar tsanani kai ya tausaya to sai na Uthman sai yana da wannan taushin da saukin halin sai ya kyale su ashe ba su kula ba ba su ainihin wato ji nasiha da aka musu ba sai su kuma sake yin shiri min diyarihim tun daga kasashen su ka annahum yuriduna al-hajja suka fito daga garuruwan su ga baki daya suka yi mitin suka hada baki suka fito wasu daga sham wasu daga misra wasu daga iraki haka suka fito suka nufo madina kamar za su je aikin haji wa marru ala madinati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama suka shigo cikin garin madinar manzon Allah sai da mun Allah tabbata gare shi thumma hasaru amiral mu'minina Uthman ibn Affan fi baiti suka zo suka tsare sayyidina Usman a cikin gidan shi suka hana shi fita hatta qataluhu shahidan ba'da hisarin dama 40 yawman wa muni'a khilalaha min kulli shay'in hatta sala fil masjid bayan sun tsare shi tsawon kwanaki arba'in, a cikin wannan kwanaki arba'in aka hana shi yin komai har sai ta kai ga sun hana shi fita zuwa masallaci dan sallah a kwanaki uku ko hudun ƙarshe ma'ana suka zo suka taru suka ainihin wato ba da sanarwa cewa sun zo ne dole Usman ya sauka daga mulki abinda suke bukata kawai kenan yace musu ba zai yi ba yi magana da su ya kora hujjojinsu ya tana musu cewa dama manzo Allah ya gaya mishi wannan abin zai faru kuma ga umar da manzo Allah ya bashi cewa kar ya sauka akan wannan mukamin ya bari har duk abin da zai faru ya faru sannan suka tsare gidan suka hana shiga suka hana fita tun suna barin shi ya fito ya yi sallah har suka hana shi fitowa ya yi sallah da ƙarshe dai har suka ma haura cikin gidan suka kashe shi a wajen kashe shi har suka sare wata matar shi hannu ita ce arwa wanda aka kawo sara ta kai hannu suka guntule hannunta suka tarna shi na kanta alkur'ani mai girma suka sare suka kashe shi suka ci mutuncin gawar shi suka fito suka ce sun kashe alifan musulmai bayan kuma da an yi an yi da shi ya ba da dama a farmake su ce a baya so ya zama shine dalilin fara wannan fitina idan ya ba da dama aka farmake su to shikenan ya bude kofar fitina kenan ashe kashe shi din da zai hakura a yi kashe shi din ma kuma zai zama dalilin bude kofar fitina ma'ana ya kiya sa a farmake su dan ka hakan ya zama kofar fitina amma Allah cikin ikon sa haƙurin da yayi din har aka kashe shi ma sai zama shine sanadiyar wato bude wannan fitina zamu ji bayanai dalla-dalla dangane da wannan waƙiya sai ya ce asbabul fitna menene abin da ya jawo wannan fitina السبب الأول وهو سبب الرئيس dalili na farko da ya jawo wannan fitina wanda kuma shine wato babban dalili da ya jawo wannan fitina shine rajulun yahudiyyun yuqallahu abdullahi ibn saba wani mutum ne ba yahude wanda ake kira da suna abdullahi dan saba mala kasa yace undur kitaba abdullahi ibn saba hal huwa haqiqatun an khayal je karanta littafin mai suna abdullahi ɗan saba shin da gaske ne ko ƙarya ne saboda akwai wasu mutane dai zai bamu labari daga cikin marubuta in ma dai yan shi'a masu ƙarancin ilimi ko masu tsabaragen ƙarya ko kuma ɗaliban yahudawa daga cikin musulmai waɗanda suka gina rubuce-rubucensu a kan abin da ake ce ma mazhabu shak wai duk abin da za ka yi magana a kai to fara tunanin cewa ƙarya ne kafin ka gaskata wannan wani mazhabi ne da wani la'anannen kafiri shine dikarta ya kirkiro shi a ƙasar ainihin Faransa dangane da dirasa ta duk wani abu da ya shafi tarihi ko al'adu ko ilimi ko rayuwa cewa komai aka faɗa kai ka ce ƙarya ne ka fara shakka to shi ya gina wannan mazhabi na shakka har ya zama yana shakka akan kanshi har yana cewa yana tunanin wai shi da gaske ne shi shine ko ƙarya ne shi ne aka samu kuma wasu bebayi daga cikin larabawa musulmai suka tafi ƙasashen faransa jami'ar sarbon ta ɗawo sai ne kenan su muhammadu sai ne haikal da makamantansu suka je suka yi karatu suka koyo wannan aƙidu sai suka wasa su tsabaka su akan tarihin musulunci wannan ba su zama sai ƙarƙa duk wani abu wanda yake ma'alumi min addini bi darura abin da yake gaskiya ne kaman hasken rana sai su ce ƙarya ne da irin wannan waham to ko dai irin waɗancan 'yan shi'a jahilai ko maƙaryata ko kuma irin waɗannan wato marasa gaskiya marasa amana a wajen bincikensu su ne suka zo suna karyata cewa abdullahi dan saba ƙarya ne ba a yi shi ba zuƙi ta mallane amma da gaske an yi abdullahi dan saba shi sa yace kai sauri ka je ka karanta wannan littafi wanda ya kokarin tantance gaskiya game da haka waɗannan mutane su ba ƙarshen zamani su ne suka kokarin karyata shi amma malam zai tabbatar mana anan a ta cewa da gaske an yi wani mutum mai suna abdullahi dan saba kuma da gaske abdullahi dan saba wani katurgumin zindiki ne da ya shigo musulunci dan yau musulunci barna saboda dama duk abin yana komawa ne zuwa ga mu'amara mugun shiri da ainihin wato makarkashiya ta yahudawa da kuma farisawa mu ji wannan jama'a farisa yanzu iran kenan dama tushen sharri daular farisa ta ainihin wato ƙasar iran ta wancan lokacin wadda ta fi iran ɗin yanzu da map yake kira da suna iran da duniya ta sani a matsayin Iran amma dai Iran ita ce mafi bangare mafi girma daga cikin daular Farisa suna da bakin cikin cewa suna da daula ta shekarar dubbai a duniya suna bautar wuta wata fi shekara dubu ba taba kashe ta ba sai na Umar a zamanin shi musulmai suka zo suka ci wannan kasashe da yaki aka buɗe su aka shigar da musulunci aka kashe wannan wuta ta maguzanci aka hau kan tukulluma inda ake wata wuta aka kira sallah gari ya zama na musulmai to wannan bakin cikin yana damun su da haka abu lu'lu'a ya zo ya kashe umar shi ma ba farisi da haka wannan abdullahi dan saba shi kuma ya sake tasowa da nashi makircin da yahudawa da haka ga ko da yaushe zaka tarar mutanen ainihin wato farisa su ne suka zo suka haɗa kai kamar da zamu zo mu ji a nan gaba suka haɗa kai tsakanin su da afalibiyun waɗansu 'yan shi'a suka haɗa kai suka ƙirƙiro addinin shi'a ɗin nan na ainihin isna a shari'a duk wannan makirci ne na ainihin wato a waɗannan bangarori karanta littafin ainihin mawsu'atul adiyan al-mu'asira mawsu'atul adiyan al-mu'asira yayi wannan bayani dalla dalla dan game da asalin na waɗannan matsaloli to wannan abu dan saba ba yahude mala yace wa qad salama al-mutaqaddimuna ala isbati hadhihi shakhsiyya gabaki daya magabata dukkaninsu sun haɗu gaba ɗayansu mutanen kirkinsu da mutanen banza wajen tabbatar da cewa wannan mutumi an yi shi bal samu firqata min alfaraki ila Abdullahi ibn Saba yace kai har ma an danganta wata kungiya daga cikin kungiyoyin bata zuwa ga wannan mutum mai suna Abdullahi dan Saba sammauha as-saba'iyya ana ce mata as-saba'iyya galibin kungiyoyin bata dinnan ana danganta zuwa ga mutanen da kiro su zaka ji an ce akwai al-azariqa mabiya bayan nafi'u bin al akwai kungiya mai suna misali a kungiyoyin gaskiya ma malikiya ba ana danganta zuwa ga maliku bane to kaddara kawai sai wani ya ya ce babu wani mutum mai suna maliku kaga wannan ƙarya ce kawai to haka akwai asaba'iyya dangantaka zuwa ga ablai dan Saba wannan ba Yahudi an san su an san aqidinsu an san mutanen wannan kungiyoyi da membobi da suke da hannu a wannan kungiya kaga akwai wato mukabara akwai tahakkum akwai hauka ko wani ya fito ya ce ƙarya ne ba ai waɗannan mutane ba ba ai wannan ƙungiya ba ausa au sabaiya wasu kuma suna cewa sabaiya sai a sa alif wa nasabu ilaiha mu'taqadatin khassatin khassa biha kuma aka danganta musu aqidin da suke wa mimman ankara hadhihi al-mas'ala rajulun yuqal lahu murtada al-askari malaki daga cikin wanda suka yi inkari suka karyata cewa babu wani mutum mai suna Abdullahi dan Saba akwai wani wani dan Shi'a shine Murtada al-Askari wannan wani dan dan tatsitsin dan Shi'a ne domin kwanan nan ya rayu mutu ya rasu kwata kwata 2008 shekara nawa kenan yanzu shekara 6 ko 7 ko kwanan nan ya mutu mutumin kasar ainihin wato abin nan ne mai sunanta Iran a ƙasar Iran ta yanzu ɗin nan ya zauna a hauza a ƙum suna da wurin da suke bauta da ibada inda suke ɗaukar shi daraja kamar Ka'aba shine ƙum inda suke zuwa har zuwa kiran yana zuwa wajen suna zuwa da suna wannan kafirci da da shashanci a wurin to nan ya zauna ya karantarwa shi da karatun shi da komai ya mutu shine kawai ya zo ya rubuta ya ce ya ƙarya ne babu alhalin manya-manyan malaman shi'a wanda yake takama da su a matsayin jagororin addinin shi sun tabbatar kamar da za mu zo mu ci ya faɗi wannan ne kawai don ya kore dangantaka danganta wannan addini na shi'a da yahudanci cewa ga asalin uban da ya haifar da addinin uban da ya kawo zagin sahabbai da la'antar su na usman shi da abdullahi dan saba addinin shi suke da ku zai ya karanta wannan kawai ce karya ne babu mutumin irin yadda yahudawa suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay'in dan kawai su karyata annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka kare ta hannasa annabin da suka yarda da shi suna tutiya da annabi Musa ko cewa su kuma su ne sha'abullahi al-muktar su ne kaza su ne kaza da aka kure su annabi ya kure su da ba da labaran annabawa da kissoshi da hukunce hukunce da cewa a littafinsa an ce kaza sun canza sun faɗi kaza sai suka ce kai mu ba gaba ɗaya ba mu yarda da duk wani annabi ba a duniyar nan ma anzalallahu ala basharin min shay shine sai Allah ya ce musu kul man anzalna kitaban ladhi ja'a bihi Musa ko nuran wa hudan tubdunahu wa tukhuna eh taj'aluna qaratisa tubdunaha wa tukhuna kathira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum min qabl qul sai da Allah ya kure ce to kace musu waye ya saukar da littafin da kuke da shi a hannunku a taura wanda kuka ce Musa ne ya kawo kuna da shi a hannunku kun kwafe a takaddu wanda kuke so ya goyi bayan ku sai ku fito da shi ku faɗa sauran kuma ku ɓoye tubduraha wa tufuna kafira kuma Allah ya sanar da ku labarai da dama da ku taba jin su ba ku da iyayen ku a cikin da kuke takama da su yanzu cewa ku kuna da ilimi sai ce kawai kace musu Allah ne saukar da wannan ba za su iya bada amsa ba dan da aka faɗa masa aka shiru kawai suka yi kun ce babu abin da Allah ya saukar wa wani annabi gaba daya sai Allah ya ce to a ce musu abin da ke hannunku na littafin da kuke cewa Allah ya saukar wa da mu annabi Musa ta waye saukar da shi yanzu da ne irin wannan yanzu malaman shi'a sanannu za a zuwa faɗi sunayensu sun tabbatar da akwai Abdullahi dan Saba wani dan tatsiki da ya mutu kwanan na ya zo ya ce ƙarya ne sai ce to kai da malaman ka su baƙin majalis sun suna sirri tufi to ya ku da su kar ma a ce malaman musulunci na gaskiya da gaskiya suka shi waɗannan duka jigajigan malamai ne a shi'a yadda kake da ana batan su bukhari su imamu ahmad su ibn taymiya haka ake hujja da kashi haka ake hujja da ainihin wato tusi haka ake hujja da al-majlisi baqirul ulum waɗannan manya-manyan jigajigan malamai ne a shi'a suka san tabbatar da wannan mutumin cewa akwai shi kaga in ma ƙarya ne to sai dai ka jefi malaman ku da ƙarya kenan ina fata mun fahimci wannan fi kitabin lahu asma'u a cikin littafi na shi wannan murtadan askari da ya same suna abdullahi ibn saba wa asatiru ukhra wai kissar tatsuniya abdullahi dan saba da wasu tatsuniyoyi daban yace wai tatsuniya ne kawai kamar gida da koki wa mimma ankara ibn saba'in aidan tawa husayn daga cikin wanda ya karanta cewa akwai ibn akwai akwai wani mutum mai suna ibn saba har ila yau akwai da husayn doktor da husayn wannan mun faɗe shi a baya in kun tuna jama'a mun yi magana akan shi sanda muka magana akan wasu daga cikin zindiƙai masu tasatturi da cewa su masana ne su philosophers ne su researchers ne su academics ne irin su ne da Hussein zindiki ne batacce har abokai su tabbatar da bata shi babu shakka marubuci ne Allah ya mishi baiwa yana da alƙalami yana da yana da iya jan hankalin mutane makaho ne tun ya ɗan shekara uku ya makaci ya rasu eh, a 1973 in ba na manta ba 1973 da Hussein ya rasu yau kwatankwacin shekara kamar ka ce shekara arba'in da ɗaya kenan ko to da Hussein yana da littafai da ya yi kare da ya yi ɓatanci ya jawo rigima a duniyar musulunci sai da aka yi kotu har zuwa kotun koli a nisara don a hukunta shi sai da ya tuba akan karerayen da ya domin shi ta shi ta kai ma har yana ta alkur'ani ya halatta wa shi, ya kuma halatta wa ɗaliban shi a fakalti na dirasa ta adabi a jami'ar Kahira ya halatta musu cewa su dinga nakadin ƙur'ani da suke nakadin waƙoƙin Zuhairu da waƙa tara da Ibn Qais ai shi ma Qur'ani nassi ne kamar kowane nassi karkashin haka kuma ya ƙaryata abubuwan da suke haƙiƙa ce kamar yadda shi yake haƙiƙa sun fi shi zama haƙiƙa da gaske shi ne ƙaryata cewa babu wani mutum mai suna Isma'ilu annabin Allah babu wani mutum mai suna Ibrahim annabin Allah ka duba ka irin wannan ƙarya ko fir'auna bai taɓa yin ta ba kawai cewa kuma ya kawai Qur'ani ya ga dama ya bamu labarin an yi wani mutum mai suna Isma'ilu Qur'ani ya ga dama ya bamu labarin an mutum mai suna Ibrahim amma ba dole bane mai yadda kawai haka yace ba wannan shine hujja kawai cewa ba dole bane su yadda to yanzu irin wannan ne za a za a shi magana shi a cikin musulunci da tabai sa nan dauke da damat al-kubra da gaskiya akwai littafin al-fitnatul kubra da littafin ala hamish sira da littafin fil adabil jahil da littafin ma adal ala suna da littafai da dama kuma abin bakin cikin littafai sun yada a kasashen mu musamman a kan ɗalibai masu kanta arabiya ana girmama shi wannan mutumi ana kaddasa shi ana ganin shi wani wani revolutionist ne wanda ya kawo canji a cikin al'amarin adabin larabci ya laita haka na babu shakka yana da hazzi a cikin adabi yana da wujha yana da ainihin amfani a gun masu karanta adabi amma mu musulmi dole ne mu sani cewa aqidar mu tafi komai muhimmanci kafin wani abu ina ba zan fahimci wannan ya kamata masu karatun adabi su gane wannan game da waye da Hausaini Allah shi kyauta shine sai yake cewa wa fi kitabi aliyun wa banuhu a cikin littafin shi mai suna aliyu da ƴaƴansa wa gairihi masu da wasunsu da wannan mutada al'askari da kuma wani ainihin banda da Hussein da kuma wasu daban amma da Husaini falam yazid ala tariqati da Husaini bai kara ba akan hanyar shi al-mu'tada wanda ya saba fi inkari yaqiniyat ita ce hanyar karyata abin da yake yaqini wal musallamat awwal da kowa ya riga ya yarda kama fi kitabi fi shi'ril jahil kamar yadda abin ya faru an tafin shi mai suna a shirul jahili haisu ankara anna ibrahim wa isma'il alaihi assalam kad bana ya alka'aba inda ya inkari cewa ƙarya ne babu wani mutum mai suna Ibrahim babu wani mutum mai suna Isma'ila kuma ba su ka gina Ka'aba ba yi wannan inkarin ka'idan yana cewa lil qur'ani an na an haza qur'ani ya gara mai bamu wannan labarin walakin la yalzamu annahu waqa ha ba dole bane ya zama da gaske fa huwa qad sara ala tariqati ash fi kulli shay dan ya tafi akan mazhabi na shakka kamar da muka faɗa kaji maganar shi qur'ani ya ga mai ba bamu labarin cewa wa idh yarfa'u ibrahimu alqawaid min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna yace amma ba dole bane ya zama da gaske ne ma'ana qur'ani ma ya zama kaman wani shirin drama kenan wannan mutumin boye shine hujja akan cewa wai ba a yi abdullahi dan sabawa wannan zindiki jama'a ina fata mun fahimci wannan na Husaini zindiki ne cikakke babu daga kafa ko miskal da rakan akan ce shi amma yin nan nake magana na kan tafi sun fi guda talatin na karanta na yi bincike a ciki saboda na karanta adabi ya na iya amma dole mu san wannan cewa ba mutumin kirki bane a aƙidance idan ana magana ta ilimi jama'a babu wani wanda za a yi dagawa kafa dole ka faɗi gaskiyar da ka san ita ce gaskiya domin ilimi amana ce kuma in ba mu faɗi wannan ba abinda muka sani abinda Allah ya sanar mu, to wallahi sai Allah ya hukunta mu akai zaka babu babu yadda muka iya dole mu faɗi wannan gaskiya ina faɗa wannan alhali na san mutane suna ganin kima ɗa sani da darar shi a matsayin shi na marubuci amma zindiki ne da duk wanda ya faɗi wannan magana babu shakka ya bar musulunci to irin wannan maganar suna nan waɗanda an yi bincike masu yawa game da shi ka karanta littattafai da dama da malamai suka rubuta da fatawoyi da raddoji da malaman ƙasar Saudi Arabia da malamai ma a nasara suka mishi akan ire-iren waɗannan maganganu wannan littafin da ya rubuta sai da ya jawo rikici na addini a ƙasar Misra aka buga aka raya aka kai goro aka kai mai aka je kotu har zuwa kotun koli a ƙasar misra sai da ya tuba akan waɗannan maganganun da yi Allah shi kyauta yadda yake rubutu da ya makance shine yana da sakatariya ta shi ce sakatariya shi ita yake ma imla'i ita yake dictation ita kuma tana taifin wata suzana wata wata bafaranshiya ce ita ce mata shi wa amma hadha al-askari fa hawala an yulabbisa ala nas shi ko wancan da ake ce masa da askari ya yi kokarin ya rikita al'amari ne ga mutane izza ama anna tariqatahu ilmiya yana mai riya cewa wai shi yana magana ne a ilmance a kimiyyance wa annahu jama'al ahadisa war riwayat allati zukirat ibnu sabai zakarat ibnu sabai ya tattara gaba ɗaya hadisai da riwayoyi labaran da suka zo ana ambata ibnu sabai wa sabatat indahu annaha min tariqi sayyid ibn umar kuma ya tabbata gare shi gaba ɗaya hadisan da riwayoyin sun zo ta riwayar wani mutum mai suna saif dan umar wa saifun kazzabu yace kuma saifu makaryaci ne fala wujuda idan ibn sabai yace dan haka babu wani ibn sabai sai malam yace wa hadha batilun min wujuhi wannan magana ƙarya ce tsantsagwaranta barna ce ga bayanin ta ta fuskoki da dama awwalan na farko ja'a inda ibn asakirin min tariqi ammar bin duhani an abi tufaili wa min tariqi shu'ba an salama an zaid ibn wahab ذكر ابن سبعي لما جيء ila إلى علي وليس من طريق سيف ابن Umar cewa akwai hanyoyi da suka zo a cikin littafin ibnu asakin tarihu dimashq ta hanyar ammaru da duhani daga abu tufayl da kuma ta hanyar shu'ba daga salama daga zaidu dan wahab waɗannan hanyoyi da wasu daban an ambaci Abdullahi dan Sabai a ciki kuma a wannan isnadin babu Saifu dan dan Umar da haka cewa duka hanyoyin na Saifu dan Umar ne kuma Saifu makaryaci ne ƙarya ce ita ma akwai wasu hanyoyin daban dama haka yin shi a ciki idan suna son su ƙaryata gaskiya sai su sa mata rigar ƙarya idan sa su gaskata ƙarya sai su sa mata rigar gaskiya an kuma mun yi wannan magana ƙarya ko mummuninta dan shi'a zai sa mata rigar gaskiya baya jin kunya kuma ƙarya ko amin gaskiya ko mun kyanta sai sa mata rigar ƙarya wannan ba wani abu bane a cikin addini ba sa shakkan ƙaryata gaskiya da kuma gaskata ƙarya idan ba kirkiro ƙarya ba yaushe za a ce misali a ƙasar Iran a yanzu haka akwai kabarin Fatima sannan kuma a ƙasar Iraki ma akwai bayan kuma kowa yana da yaƙinin Fatima da mu da su muna da yaƙinin Fatima ta rasu ne a Madina kuma annan su Aliyu suka mata jana'iza ya ga kabarin da shi ya koma ya tafi ƙasar ya tafi kasar Iran da Iraki kuma kana na wata zaka ji shi a yi shi a Zaria ba to ka gani wato ƙarya wacce take ga ta nan bawahan kuma ce za su kare ta irin wannan abubuwan suna nan da yawa a cikin addinin shi a jama'a Allah shi kyauta sannan sai ce asbata kathirun min mu'arrikh shi'ati wa jami'i maqalatihim wa muhaddithihim hadhihi shakhsiyati fi sannan abu na biyu da zai tabbatar da ƙarya waccan magana ta wancan murtada al'askari ne. manya-manyan malaman shi'a masana tarihi da mutane da suka tattara maganganun 'yan shi'a da malaman hadisi na cikin addinin shi'a to sun tabbatar da cewa da gaske an yi wannan mutumin da sa akwai fahaza annawa khatiyu fi kitabihi firaqu shi'a ga mutum nan mai suna abu ishaqa ibrahima dan ishaqa wanda aka fi da suna khatiyu babban malami ne a cikin shi'a ya rasu hijira da shekara ɗari uku da hamsin yau kwatan kwatan shekara dubu ɗaya kenan da tamanin da biyar kai ko da ka zo ka mutu yau shekara shida yau shi za a haɗa magana kar tashi wancan mai littafin kitabul yaqut ne ya littafi shahararre a cikin shi'a ke cin ma kitabul yaqut to akwai littafin shi kuma daban mai suna firaqu shi'a a ciki ya ambata ba'da an zakara aqwal ibn sab'i bayan ya ambaci maganganun kala sai ya ce wa hadhihi alfirqatu tusamma sab'iyya wannan kungiya ana ce mata sab'iyya ashabu abdullahi ibn sab'i gashi nan a cikin shafi na 22 a cikin dafin firqu shi'a wa qad tufiya a annawbakati fil qarni thalith al-hijri nawbakati ya rasa a karni na uku bayan hijira karni na hudu ya kamata malai shi da uku da hamsin karni na hudu ne sannan rawarawal kashiyu sai kuma al-kashi shine Muhammad ibn Umar Kashi wannan ma wani babban malami a cikin Shi'a yadda ka san ana girmama irin imamu Dara Qutni imamu Ibn Adin al-Jurjani sa ainihin al imamu ainihin wato Ibn Ma'in waɗannan malaman rijal a cikin musulunci haka ake ganin darajar al-Kashi littafin shi mai suna rijalu Shi'a mazajen Shi'a kashi sunan shi Muhammad dan Umar shekara ɗaya suka rasu da wancan mu'asiri ne ya rasu shi ma hijira shekara ɗari uku da hamsin sannan kashi bayan kasancewar shi babban malamin a shi'a kuma aboki ne na kusa ga malam Kulai ne mai littafin alkafi usul da furu'ul kafi wanda kuma kafi a gun yan shi'a kamar bukhari ne a gun musulmai da shi alkulaini babban limamin su wanda ake cin mai ido daya da wannan alkashi abokai ne abokan zama tare suka rayu tare suka rayu gashi shi wannan a shi ya rasu hijira ɗari uku da hamsin shi kuma kulaini ya rasu hijira ɗari uku da ashirin da tara kwatan kwacin shekara dubu ɗaya ɗari ɗaya da shida yanzu da muke magana waɗannan malamai sun tabbatar da ainihin waɗannan maganganu an abi ja'afar alaihi salam daga abu ja'afar as kenan Allah ya kara masa yadda anna abdullahi ibn saba'in kana yadda in nubuwa cewa abdullahi dan saba'i yana da'awa annabta wa yaz'umu anna amiral mu'minina alaihi salam huwa Allah kuma yana riya cewa amirul mu'minina shine Aliyu dan Abi Talib kenan Allah ne duka labarin yana nan cewa Aliyu dan Abi Talib Allah ne kuma ya mutu zai dawo kaza kaza sai na Ali ya sa an kona wasu da dama daga cikin su duka labaran suna nan a cikin tarihi sai dai cewa waɗannan mutane alaihi salam na daga cikin burbushi shi an ne wannan baya daga cikin ainihin wato ladabi na musulunci cewa wani alaihi salam matukar ba annabi bane duk mutumin da yake annabi za a yi ci mishi alaihi salatu wassalam za a yi ci mishi sallallahu alaihi wasallama amma wanda ya gaza annabi to idan sahabi ne ana mishi tarabbi ne a ce radiyallahu anhu idan kasa da sahabi ne cewa ake rahimahullah idan baya duniya ina duniya kuma a mai addu'a gwagwaro abin da ya samu hafizahullahu kuma makamancin haka sai wasu malamai suna ganin babu laifi za a iya ce wanda ba sahabi ba radiyallahu anhu da matsayin addu'a ba a matsayin tabbatar da cewa Allah ya yarda da shi ba amma wannan ma muhallin ne na za'i ba shine nan abun fada nan ba karanta wannan maganganu suna nan da wasu kare-karen su a cikin littafin ainihin al-Imam Nawawi al da makamantansu da aka cewa wani wanda ba annabi ba alaihi salam wannan shi an ci ne amma ya wayi gari ya yaɗa a cikin mutane ya baza a cikin musulmai har a cikin sahih bukhari akwai waɗannan irin wato a kira sunan mutum irin haka kamar sayyidina ali sai a ce alaihi salam amma asali ba haka ya kamata ba wallahu ta'ala a'lam sai ya yace warawa riwayatin ukhra an ja farin sadiq alayhi salam fi dhikr ibn Saba'in hatta zakara aksaran min khams riwayat haka dai shi kashi ya dinga kawo maganganu da dama sai dai kawo maganganu riwaya sama da guda biyar dangane da al'amarin Abdullahi dan Saba sai kuma as-Sadduq fi kitabihi man la yahdhuruhu al-faqih sai kuma a al-Hasani as-Sadduq al wanda shi ma ya rasu hijira da shekara ɗari uku da ashirin da tara shekara ɗaya suka mutu da wancan da muka ambata kulaini mai alkafi wannan shi ma littafin shi mallaya zuru faƙai na daga cikin tafai guda hudu da suka fi muhimmanci a cikin addinin shi'a tare da wancan usul kafi da ainihin shi wannan mallazirul da wasu tafai guda biyu da za mu ambata nan gaba insha Allah wannan shi ma a babban malami a cikin shi'a asalin sunan shi nasiruddin nasiruddin tusi ana mashi alkunya da abul hasani alƙummi mutumin garin ƙum wani ɗan ƙanƙanin gari ne a cikin ƙasar iran ta yanzu da can ƙaramin gari ne amma yanzu babban birni ne wannan mutumin jama'a akwai labari da yawa dangane da al'amarin shi da al'amarin shi a shi mutumin nan wannan nake magana a kai ma atto oke a a ake a saduqul saduq ne tukunna ko ba mu kawo kan a attosi din ba saduq fi kitabihi man la yadul faqih shi ma ya ambata sai kuma at wanda suke ce ma shaykhu ta'ifa limamin wannan tawaga ta su ta yan shi'a mabiya bayan sayyidina ali shine mai suna nusai nasiruddin at-tusi malamin falsafa ne malamin ilmul kalam malamin geography ne malamin science ne babban malami ne masanin ilmomi sannan kuma mulhidi ne wanda yake cewa ba Allah ne halicci duniya ba shi ma kasar gumin zindiki ne dama amma a cikin tarihi shi an ambaci cewa mutumin kirki ne mai kyauta mai halin kwarai mai tausayi mai sadaka duk wannan yana na a cikin tarihi shi ba za mu mishi juhudin wannan amma a aqida fa to ba mutumin kirki ba karanta tarihi shi a cikin tafin al-Imam Zahabi Tarihul Islam da Sirru Alamin Nubala da musamman littafin Igasul Lafhan amma sayyid shaitan na ainihin ibul qayyim shine yayin maganganu masu muhimmanci da suka bayyana waye wannan mutumin wannan mutumin babban ɗan shi'a ne asali mutumin farisa ne ibnu khaldun yana cewa ƙasar farisa bata haifar da mutumin da yake wannan ilimi ba wannan mutumin jama'a ya daga cikin mutanen da suka hada baki aka yi musulunci ta annatin da ba a taɓa mishi ba har yau da muke magana da shi da wani ƙasar gumin ɗan shi'a shi ma shine alwaziru bunul alƙami kuma adara kamar bunul alƙami irin addu'ar da al-imamu zabi ya mushi da muke mushi cewa la gafara Allahu lahu wa amalahu ma yastahiqu tarihin rugujewan daula abbasiya gaba ɗayanta yana komawa ne akan munafincin da waɗannan yan shi'a suka dama yan shi'a suka saba munafunci haɗa kai da kafirai don a ci musulmai duk inda suke ba taɓa goyon bayan musulmai akan wata wani bala'i ba ko kaji suna yi to taqiya ce akwai wani abu a ƙarƙashin sa ina fata an fahimci wannan akwai wani ja'irin kaburi da ma shine Genghis Khan shugaban daular Mongolia tata waɗanda suka ɗauko wani ainihin mashru'i wani program na cewa sai san halaka duniya gaba ɗaya da ta zama a ƙarƙashin su suna ɗauka cewa wai su wakilan Allah ne a duniya su ne waɗanda Allah ya ba su dama su mallaki kowa gashi Allah ya ba su ƙarfin jarinta da rashin imani mongolia yanzu ƙasa ce kusa da ƙasar china to tun da ƙasashen suka ɗauko suna halaka ƙasashe suna kisa sai da suka ruɗa kowa a duniyar nan a wannan shekaru tun daga wajen shekara ta ɗari hudu bayan hijira kowa sai da tsorace su da turawa da jajayen fata da baƙaƙe da larabawa da kowa sai da tsoronsu to wannan jankin kan bayan rasuwar shi akwai wani jikan shine hulaku hulaku shine ya ta'allatin da babu wani taba irin shi dama ana cewa da hula da ainihin hitila a tarihin duniya ba a taba ga mutanen da suka yi ta'annuci na kisa irin su saboda hula ko ba ruwan shi baya da aminci baya kyale tsoho baya kyale yaro kai akwai garin da suka shiga khawarizm na rantsi da Allah daidai bera ba su kyale ba in dai abu mai rai ne a garin kaza da agwagwa da rago har bera wanda ba a sai da shi ba su kyale shi ba ba su gan shi ba ba sa kyale gini ba sa kyale yara ba sa kyale tsofaffi ba sa kyale wato ma'alim na ci gaban kasashe kamar labirarin da makarantu komai shi sun lalata gabaki daya kuma da ba a yi musu mukawama ba Ko da an ce an haƙura su shigo garin an ba su mulkin garin an suka je sun kashe kowa to waɗannan ibn alƙali shine babban prime minister na halifan musulunci al-musta'asi billah a lokacin musta'asi ya bashi wannan aiki shi kuma irin abin da sarakuna suke yi innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha kawai yana shagalgalin shi yana shagalin shi samahu Allah sai shi kuma ibn alqani ya dinga koran sojoji a ƙarshe ya rubuta rubuta wasiku yana aika wasu su holako su zo su kawo garin musulmai bagadaza su kawo mata farmaki kuma haka aka suka zo kawo farmaki shi kuma ya fita da duka jama'a shi ya je da shi da wannan tusi din domin shi tusi an kama shi walako ya kama shi inda ya kare wani gari amma sai ya kyale shi saboda ilimin shi ya zama na kusa da shi su suka dinga nuna duk wani limami da wani dan kasuwa da wani sarki da wani alaramma duk wani mutum mai daraja a musulunci su suka nuna shi suka ce gashi nan suka tattaro su gaba ɗaya suka zo suka kawo holako suka ce duk waɗannan su ne a ayan da aka kashe su su zama su sama da dubu biyar aka kashe su gaba ɗaya amma duk wani boka da ɗan tsubu da makaɗi da wasu tsohon karuwa suka ɓoye su a gidansu da yahudawa suka ɓoye mutanen banza suka fito da mutanen kirki gaba da kai ta kashe su sannan suka ba hula ku dama ya shiga garin musulmai bagadaza sama da kwana goma sha bakwai ku wannan jama'a yana kashewa yana yankawa yana rusawa sai da suka rusa garin gabaki daya har su da suka ci nasara a garin sun kasa zama a garin wajen shekara uku babu kowa a garin saboda warin gawa babu wanda ya tsira a garin sai wanda Allah ya kirtar da shi kawai da mu'jiza irin ta Allah wasu suka fada rijiya wasu suka fada kogi garin sai da ya zama yadda ka san ranar layya inda kake gani me kake gani a ko ina jini ko ina har kogin dijila sai da ya diki da ya zama kamar kamar kamar ruwan fata to waɗannan in sha suka musulmi wannan farna kamar yadda lokacin da tatar suka shiga bagada suka shiga suka shiga dimashq haka aka samu wani zindiki dan shi'a muhammad ibn yusuf al-kanji ba muhammad ibnu yusuf wannan na yan boko haram ba sunan shi kenan shi ma muhammad ibn yusuf al-kanji shi ma ya haɗa kai da yahudawa aka dinga kashe musulmai to cikin al'amarin Allah da musulmi suka dawo suka kwace garin haka aka zo aka yaga yaga da namun shi haka mutane mutanen gari ne suka kama shi suka yi ɗaiɗai da shi da kasa ana yi ma gafiya a babbake ta a wawwatsa naman ta haka aka mushi wannan dan musan dama tarihi ya tabbatar da yan shi annaba ka suke zama suna haɗa kai da yahudawa da duk wasu baƙaƙen kafirai dan a cuci musulmai to wannan fa babban malami ne a cikin su ya da da dama yana da tarihi mai yawa wanda za a iya bincikawa a gani ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 673 in ba na manta ba kwatan da 73 ko da biyu kwatan kwatan shekara 700 kenan yanzu da 60 da wani abu wannan Tusi ya tabbatar da wannan magana sai kuma al-majalisi baqir ulum al-a'immati indahum wanda suke cewa baqir ulum shine al-majalisi wanda ya rayu hijira da ya rasu hijira shekara 324 kwatankwacin shekara dubu ɗaya kenan da ɗari a ya rasu hijira shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya ƙarni na sha biyu kwatankwacin shekara ɗari uku kenan da ashirin da hudu a yanzu ya da cikin manyan malaman shi'a a garin asfahana na ƙasar iran ta yanzu ana cewa ma jika ne yana da dangantaka da babban malamin sunna al-imamu abu nu'aymin al-asfahani mai littafin hilyatul awliya wanda ya raya ƙarni na hudu bayan jira da musulman salama kaga kenan wato bai yi halin wato albasa baki halin ruwa ba kakan shi babban malamin sunna shi kuma kasar gumin malamin bata kaga yukhrijul mayyita min alhayy kenan Allah ya shirya da mu littafin shine suna biharul anwar li akbari akhbari immati al-athhar babban littafi ne in shi sa ka kama da shi a cikin addinin to duk waɗannan malaman sun tabbatar da cewa an yi wannan zindiki mai suna Abdullahi ibn Saba'in al-Yahudi da kuma annuri at-tabrisi ah, shine hasan an-nuri kenan at-tabrisi shi ma ya tabbatar da wannan altafin shi mai suna kitabu mustadrakul wasail wanda istidraki ne ma wani babban malamin shi'a ah, shine ah, al kenan littafin wasail shi'a sai ya mishi littafi ya sami suna mustadrakul wasail kare-kare ne yayi a a cikin maganganun da wancan yayi dukansu waɗannan sun tabbatar wa gairuhum kathirun taraktuhum li adam al da wasunsu daga da dama wanda na bar su dan kar zancen ya yawa to kaji duk malaman shi'a sun tabbatar da wannan cewa an yi wannan mutum gashi nan an lissafo su tusi almajlisi as-sudduq al-kashi ga nan duka an lissafo su manya-manyan malaman shi'a sun tabbatar da cewa wannan kafiri wannan ainihin munafiki Abdullahi dan Saba da gaske ne an yi shi ba ƙarya bane ba labarin yan tatsuniya ba sai kawai wani yanzu ya zo ce ƙarya ne kuma sai a ce wai wannan ne hujja dan ita suke hujja Allah shi da sai malai yace salisan hujja ta uku game da cewa maganganun da wancan ya faɗa shine ainihin murtada al cewa maganganun shi ba su da tushe wa amma ahlus sunna fa kullu man arraha hadhihi al-hikba zakara ibn sab'in wa atharahu fiha yace su ko malaman musulunci dukkanin malaman musulunci waɗanda suka yi tarihin wannan zamanin zamanin halifanci zaid na ali to sun ba da labarin an yi abu dan saba babu wanda ma ya kare ta wannan ala annahu lam yankir wujuda ibnu saba'in illa al-mutaakhirun min kuttab shia dan kasancewa babu wanda ya karta cewa akwai abu dan saba in banda na baya baya na ƙarshen duniya daga cikin wato marubuta marubuta ba malamai ba marubuta kawai na yan shi'a wata ba mu alaihi kuttabu sunnati alladhina yajhaluna ma yarmi ilayhi ash-shi'atu fi inkarihim riyadi shakhsiya da kuma waɗanda suke suna danganta kansu ga suna daga cikin marubuta amma jahilai ne ba su san abin da yan shi'a suke nufi da karyata wannan shakhsiya ba an nake sani wa yan uwa ishara zuwa ga wani littafi mai muhimmanci dangane da wannan qadiya shine littafin haqiqatul khilaf baina sahaba na babban malami shine Dr. Ali ibn Muhammad As-Sallabi wani ƙwararren malami ne masanin tarihi yana raye har yanzu da muke magana mutumin ƙasar Libya ne Muhammad ainihin wato Ali Muhammad Asalawi farfesa ne na ilimi ga hoton shi nan ta baya babban malami ne kuma ba wani tsoho bane shekarun shi yanzu ba su ci 45 ba a duniya amma marubuci ne Allah ya mishi baiwar rubutu a tarihin musulunci tun daga tarihin farkon musulunci har zuwa yanzu da muke magana ya da rubuce rubuce sun fi kala 40 to ya tantance matsalar nan yadda ya kamata a littafin nan yayi bayani dalla dalla saboda farfesa ne na ilimi ba da ba da wasa yake ba dan tagaji tagaji bane masu karatu wanda ba sai karanta rubutu mara wasani ba na ba ta mun fahimci wannan Allah ya sa mu dace kaji mutum yana karatu yana yana tada baki da kyar addu'a ma ta addinin shi bai iya ba sai ya duba a littafi wani wani irin limami ne wannan kin wani musaidi ne wannan zama a ce za ka yi addu'a gawa amma sai ka sai ka duba a littafi to in an kwatan damu ya kenan ka gawa ta shiga cikin halin haula yake ku duba fa jama'a yanzu a ce limamin musulmai yanzu zai gawa sallah sai kawai fito da littafin littafin karanta karanta addu'a ai wannan ba karamin abin kunya bane wallahi Allah shi da mu shine sai mala yace wa Abdullahi ibn Saba huwa yamaniyun yahudi Abdullahi dan Saba mutumin kasar Yaman ne kuma ba yahude ne al islama ya bayyana musuluncin sa sun manta hajjar tashayyu ali ali radiyallahu anhu sannan sai bi manhaji ya bi tafarkin shi'anci goyon bayan sayyidina ali Allah ya kara masa yadda huwa allazi tanassaba تنسب إليه فرقة الشيعة فرقة السبعية الذين قالوا بأولوهية علي رضي الله عنه سوني وأن دعيك دنجن تاش زواغا بنجرا سبعية وأن سكت سيدنا على ألن وهم الذين جاءوا لعلي رضي الله عنه علي بن أبي طالب فقالوا له أنت هو سكبوا سيدنا علي سكت مش كيشيني يتي قال سيتي ومن هو وابوكي نبي قالوا أنت الله سكت أي كيني الله فأمر مولاه قنبرا bi an yahtira hufrata sai ya umarci wani bararren bawan shi ne suna kambara cewa ya tona mashi wani rami wa yush'ila fiha an-nar aka ainihin gwala wuta a cikin wannan rami wa qala sai ya ce walamma ra'aytu al-amra amran munakkaran ajajtu nari wa da'awtu kambara yace da naga al'amarin ya kai muni iyakar muni sai na sa aka hura wuta na kira kambara ma da yace ka karanta asluhu fi sahih bukhari asalin wannan kissa tana cikin bukhari kitabu kitabatul murtadina littafin bayani akan tubar da wanda suka yi ridda a cikin babu hukmul murtad wal murtadda wa kitabihi hukuncin namiji ko mace da ya ridda da bayani akan tubatar da su a cikin lamba hadisi na 1922 wa tafsirul qissa zakaraha al-hafiz ibn hajar rahimahullah bayani akan kisan dalla dalla ibn hajar ya ambace ta fi sharhi li hadha al-hadith domin can da yace asluhu fi sahih bukhari ya nufin kissar ba dukkan ta ne a cikin bukhari ba amma bukhari ya kawo wani abu da ke nuna asalinta shi kuma ibnu hajirin ya ambace ta dalla dalla a cikin fatul bari wa qala yace wa ruwina fi juz'i thalith min hadisi abi tsarin al-mukhlis wa sanaduhu hasan da isnadi tabbatacce sai yace wa qala sai yace da su mallam yarje ali yace musu wanda bai juya ba an hazal qawl daga barin wannan magana haraqtuhu bin nar wala zan kona shi da wuta fa uhriqa al-kathirina fa ahraqa al-kathirina minhum ya kona da dama daga cikin su wa farra minhum man farra wasu kuma suka gudu wa minhum abdullahi ibn saba daga cikin wanda suka gudu har da shi wannan limamin nasu ne suna abdullahi dan saba wa qila innahu qutil wasu kuma sun ce an kashe shi wal ilmu inda Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi ya fi sanin gaskiya wa azhar ibn saba'in ba'd al-aqaid yahudiyya Abdullahi dan Saba ya bayyana wasu aqidan Yahudawa ya kawo su cikin musulunci kal qawl bir rad'a kaman magana dangane da cewa akwai dawowa ar-rad'a shine reincarceration wato mutum in ya mutu zai dawo da wata sura a wata rayuwa wannan shine ar-rad'a cewa manyan mutane suna dawowa in sun mutu da kuma mutanen da suka yi wa Allah laifi idan sun mutu Allah ya dawo da su a wata sura ta wasu kaskantattun dabbobi su zo a ci gaba da ba su wahala idan mutum yana zunubi a rayuwarsa in ya mutu sai Allah ya dawo da shi duniya a matsayin kamar a ce a matsayin jaki sai a dinga wulakanta shi ko a matsayin karan farauta misali wannan aqida ce ta yan addinin Hindu sannan Yahudawa ma suna da ita sannan da kuma aqidatan da alwasi cewa duk wani shugaba ko wani limami ko wani ainihin annabi to idan Allah ya aiko shi Allah yana aiko da kuma wani wanda zai zama magaji shi Allah zai bashi annabta sai ya bashi magaji to Allah ya ba annabi annabta kuma ya ba sayyidina Ali mukamin magajin annabta wannan duka kire Yahuda sai suka kawo cikin musulunci ina fata mun gane wannan wa annal imamata takunu fi baitin wahid da kuma cewa shugabanci dole a samu gidan sarauta wanda duk wanda jinin shi ba jinin sarauta ne, ba zai yi wannan mulkin ba to wannan ya saba wa ka'idar musulunci fatata duk wani abubuwan saba musulunci wancan raja'a da wusaya da kuma musamman dangane da cewa shugabanci sai jini wannan baya cikin ka'idar musulunci amma abin takaici shine da dama daga cikin mutane waɗanda suke musulmai tun da har yanzu sun ta ganin haka sun ta ɗaura shugabanci kuma a ƙarshen haka kuma shi zama gado har aka gari sarauta ta zama gado mulki ya zama gado karatu ma ya zama gado tabbas ana iya gadon karatu da mulki da kuɗi amma ana gadon su ne bil iktisab la bil intisab ba wai kawai dan babanka gwamna bane shikenan kuma kai ma sai a ce ta zabe ka gwamna ko kuma banka sarki na ce kamar dole sai kai sarauta ba a sai in ka cancanta sai zama cancantar da kai in ta samu wani karin tagomashi da gadar da kai kamar yadda ba dole bane in babanka malami sannan ka zama malami amma idan babanka malami ne ka cancanta kai malanta to yanzu ka zama dan malam yayi halin malam kenan sai abin ya ƙara armashi to haka ma kuɗi ba dole bane idan babanka mai kuɗi ne ka zama mai kuɗi ko kuma kai mai kuɗi ya ka zama masu kuɗi ba dole bane amma aka samu haka to wani ƙarin armashi shine ma'ana bil iktisab din sai kai kokari ka samu makankan shi wannan kuma kusan dukkanin rayuwa tana tabbatar da haka cewa an samu talakawa sun haifi masu kuɗi an samu masu kuɗi sun haifi talakawa an samu sarakuna sun haifi waɗanda ba sarakuna ba an samu wanda ba sarakuna ba sun haifi sarakuna an samu kuma wato jahilai sun haifi malamai an samu malamai sun haifi jahilai an samu masu wayo sun haifi wawaye an samu wawaye sun haifi jahilai haka Allah yake rarraba falalashi in fa game da sarauta a musulunci an samu daula mai zaman kanta wanda sunanta daular bayi daulatul mamalik bayi ne sarakuna da sarakunan mutunci suka dinga siyo bayi farisawa da mutanen turkiya suna mai da su sojoji suna horar da su suna yanta su suna ba su matsayi har suka samu matsayin wani ya samu babban matsayi na wato adc na shugaban kasa ko ya samu matsayi na babban kwamandan askarawan sojoji har zuwa matsayi na minista har suka ga matsayin sarauta ga sunan da dama tun daga kan irin su aibak al-Imam Mu'iz bin Aibak da sa ainihin wato as-Sultan al-Muzaffar Qutus da rukunin al Baibas su kalawu duk waɗannan sarakuna ne sai sarauta a cikin daular musulunci kuma sai musulunci aikin da Larabawa ba su yi shi ba domin ta tarɗanta da muke magana waɗannan su suka yi maganin su wanda suka damu duniya gaba ɗaya waɗannan surukun dinin baibar su ainihin kutus su suka yi maganin tatar da su kalawu su suka yi maganin su musamman a yakin da aka fice da suna ma'arikatu aini jalut yakin da shine karo na farko da aka ci nasara a kansu daga nan kuma aka kare karfin su aka gane shi zai ci nasara a kansu dan da gani yake kamar mala'iku ne ba da aka iya da su kowa suka taho garin sai da ya gudu da suka taho dimashq sarkin dimashq gudu yayi shine a sultan nasir yusuf gudu yayi aka nemi aka rasa suka bi suka kamo shi inda gudu sai suka yanka shi kila suka ji gudu ake amma waɗannan bayi da aka rena su suka yi maganin su aka dawo ana taiba musu da aka sarauta ba ruwanta da asalinka mulki ba ruwan shi da kai waye haka ilimi haka kuɗi duk abin da kake nema a duniya kawai tafi ka nema in Allah ya gara ma sai baka qul imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun je ka nemi sautan ta kake nema in siyasa kake nema tafi ka nema in ilimi ne idan hadda kake nema ta alqur'ani in kasuwanci kake nema duk abin da kake nema matsayin ka na dan adam dogara ga Allah kuka tafi ka nema hajjaj ibn yusuf sakashi malamin allo ne fa daga sani malamin allo da ake tausayawa ana bashi zakkan kunu inda kaga malamin allo ba ana ganin shi eh, kawai almajirai ne a gaban shi ba abinci ma wanda zai ba su bayi da shi sai sun je sun yo bara shi ma ya ci a su ko dan tsango ba ga malaman allo suke ba hajjaj ibn yusuf malamin allo ne a ƙauyen ta'ifa yana karantar da karatun allo amma da Allah ya sa mai jarabar san mulki kawai rana ɗaya ce ya daina karatun allo ya daina malamin allo ba za a yi na shi ba haka ya dinga neman shi shige wa sarakuna sai da babban mutum a cikin duniyar tarihi ya zama gwamnan kufa ya yi kisa ya yanka ya yi duk abin da sarakuna suke na zalunci da cuta da adalci da abubuwa yana iya mutum na iya rising to stardom kowaye shi galibi zaka yi tarihi masu kuɗin nan da sarakuna da sauran sai ka wani ma ba a san waya sunan shi ba wani ma in tashi aka yi wani ma daga gidan marayu aka ɗauko shi wani ma maraya ne amma sai Allah ya ɗaga shi da haka kawai abin da ake nema kada kai taka'usi kar ka ɗauka kai Allah ba zai maka wata baiwa ba kai ka lalatar da kanka a'a kai kokari kana da wani baiwa da Allah ya maka boyayya kai kokari ka nemi ya za'i ka cin mata ina ba ta mun fahimci wannan tarihin mutanen da suka canza tarihin duniya zaka tare da haka suke wanda suke iya kawo wani abu a duniya da za a ji labarin su suka ji hala ba kowa bane su za su fara ne billa shay from nothing kai koda kai ko waye ma dai wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a tsirara aka kaba duniya ko ko baka san koyi ba kaga karewar jahilci da talauci kenan ko tsaraici da kuma baka san ma ko kai waye ba kuma baka da karfi komai sai an maka ashe zaka iya samun wani abu wata ran duk wanda kaga ya samu wani karfi a duniya da can haka yake dari kuma sai Allah ya mai da shi yadda yake na haka domin alƙawarin Allah ne cewa Allah babu wani abu da ya daga sai yayi kasa shi hadisi ne a cikin sayin muslim manzo Allah yana da alkasuwa idan ana tsire sai ta tsire cewa kowa kullum wannan sai wani ba kauye go da raƙumin shi da kauye kawai suka tsire sai tsere wa kasuwa sai sabai suka ji damuwa a ransa an an ci da an an shiga gaban raƙumin manzo Allah tsire sai Allah ya ce kada ku damu kuna jin haushi dan ya tsere wa kasuwa ai ba wani abu bane wannan alƙawarin Allah ne cewa Allah babu wani abu da zai daga sai Allah ya dankofar da wannan abu ko mutum ne ko sarauta ce ko mulki ne ko yayi ne ko me in Allah ya daga shi sai ga kofa da shi za ga wani tela yana yayi ko duk yan matan garin shi kadai suke suke suke da musu dinki ba ga bane ai talayi a shagon shi yayi kudi yayi arziki a ji labarin shi wulakanci ana nan sai ka ne ya taso sai a daina yayi wata ba ko ba fi shi dinki ba yayi ne kawai akwai wanda na gaba lemu yake siyarwa amma lemu wanda da ake yankawa amma mutane suna yayin shi kowa sai ya sha na shi kai akwai yankan farki ma da za ga hawa yake buga mai in ba shi ba a san na kowa to yayi ne in Allah ya ara ma lokaci kawai shikenan ina ba ta mun fahimci wannan to tunda Allah ya ara maka lokaci ka ba hankali kafin lokaci ya wuce Allah ya shirar da mu shi ne sai ma da yake cewa ah, wasu tagallal ah, a araba shikenan sai ya sai ya amfani da ƙauyawa waɗanda ba su san duniya take ciki ba fa akhadha lokaci yi ne to mu sabar mu kwana nan tun da gaba ne insha Allah karatun yau mu labari yayi yawa ciki ba wani tafi da tsawo ba sai mu kwana sai Allah ya kai mako mai zuwa insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum